hakika mahadacinsa ya keɓance shi bi shama'ilin da sufofi da ɗabi'u wato wanka kalle shi a alaisa shama'il da yake da su kyawawa in ka ɗauki nafsiya gairu badala nafsiya gairu badala rai ne wanda bai taɓa haɗawa ba duk abin da annaba alaihissalam a rayuwarsa aka samu aka shiga rintsi na bala'i na tashin hankali bai kaɗu ba yana zaune cikin nutsuwa abin da ya same shi a uhudu alaihissalam ya duba ya ga sahabbansa manya-manyan wadannan wanda su ne sadaukai ya gansu duk a sannan ya ga an kewaye shi an masa ƙawanya sai sahabbai da ba fi mutum shida ba suke ta da shi an musu ƙawanya amma a nitsa yake salamu shi yake duk abin da ake ciki ragamar yakin tana hannunsa duk abin da ke gudana shi ke tafi da shi duk da wannan nafsiya ce gairin wuce badala haka da ya je hunaini suka mutum dubu goma sha biyu suka dare sai shi da mutum bakwai amma bai canja ba yana kallon yakin yana rike da ragamar yakin shi ke tafi da ita kuma ya sake da da wa'yancan har zuwa lokacin da aka yi nasara ba a taɓa samun wata karaya ta wani abu da aka samu annabi sun aka sami wani rauni ko wata rawa tare da shi ba alaihi salamu lokacin da aka zo da hadisul ifki aka zargina na aisha da tana duk wanda yake so ya ga mai hankali da nutsuwa to a nan gurin zai dole sai ya sallama wa annabi alisa abinda aka zargin abu ne na mutum ya taɓa mutuncinsa kuma ka ƙauna balarabe wanda ya fi kowa kishi a ce sharaf ya taɓa shi wato duk abin da aka sani na alheri da aka gina baya ya tumbuke shi rusa shirin nan babu wani abu na hankali da balarabe zai kalla muddar an zo da wannan abu amma annabi alisama har aka yi aka kare na na aisha na mata gani a fuskar sama kuma yana ransa shiru ita ran da ta ji ai bata kara bacci ba ta barke da kuka ba bacci ba ce ba sha ta ce haka ake kallo na da sai da abin ya kai mutuka Allah ya sauka da wani ayoyin ajiyar ajiyar ajiyar ajiyar har ƙarshe ala ce ula'ika mabarra'una mimma yaquluna lahum maghfiratun wari zikun kare to anan duk wanda zai auna annabi alaihi salamu a wajen shama'ilu to anan tola kowaye mutum sai ya daga masa tuta hadisar ba kankanuwa bace to kuma ran da ya ci maka mm-hmm. wancan rikici ne amma da ya ci maka kuma nasara ce a lokacin da za a miƙe ƙafa abinda aka yi masa na shekara 21 ya mai da martani irama ran nan ko sai ya jira kansa yana taɓa kociyar siddin abin nan taguwarsa salamu yana cewa allahu wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba hada kaskantar da kai yace ya hala makka ba ta zununa nifa fa'ilun biku suka ce khaira akun karimun wa bun akin karimin sai ce ku je dina yafe muku ce safwanu ya tafi zai fada ruwa wahab yace ce ne na yafe masa ya firgita yace ga rawani na je Kano na masa ikirmatu dan abu jahal ya ce shi ma na yafe masa shi ma abu abu ibn al-haris ibn abdul shi ma sai na ali ya taho da shi yana shigowa ce ce ne da shi tallahi laqad Allahu alaina wa ina wa inna la shi ma yace ya yafe masa alissa to shine Allah ya keɓance shi bi shama'ilin wa akrami akhlaqin da mafi girman dabi'u husnul mu'amala ko husnul mujamala da kyakkyawar mujamala wanda ba musulmi ba in ya zo sai ya musu lokacin da aka kamo su mamatu dan asal ya shirya rinduna zai kawo wani gagarumin hari madina ya ragargaza ta sahabbai suna fita sai suka yi kicibin da shi kaza sai suka kame shi a hannu suna zuwa suka shigo da shi masallaci suka daure shi tamau annaba alasim yana fitowa sai ya gani sai ce wannan waye ya su babu sai ya ce masa muki ne in ka kashe ni ka kashe muki in ka sake ni ka sake wanda ya san alheri haka ya ce in ka sake ni ka sake wanda ya san alheri sai annabi sai ya da shi da aka zuwa sai ya dawo za ka musulunta ya ce a'a sai annabi alaihi sai ce to wannan daurin da kuka yi masa ai ya tsauri ko kwance shi ma kwance shi za a sake daure shi ba eh. sai aka kwance shi sai ce kun kwa bashi ruwa ya sha <laughs> ya ce wa ce aku bashi ruwa ya sha ba ya ba aka bashi ruwa ya ce su ma mutu ka san ka kamu ya ce ce je kana sake ka da ba wa zai rai ya ce je kana sake ka yana tafiya sai dawo ya ce ɗazu ba wanda na fi a duniya irin ka amma yanzu na fi son ka da kowa na musulunta sai musulunta to shine husnul mujamala akwai iya mu'amala da mutane ba sa cikin addinin za a musu abin da za a jawo hankalinsu